Freak. Sashen Hausa da muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magaran na jamhuriyar Nijar kan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ma sauraro tamar abari ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan birnin da magaran da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A cikin shirin za a ji cewa a jamhuriyar Nijar majalisar matasan yankin Tawa ta gana da masu fada a ji na garuruwan yankin da ke kan iyaka da tarayyar najeriya kan rawar da matasan za su iya takawa game da batun zaman lafiya a najeriya kuma za a ji hira ta musamman da wakiliyar murya amurka a abuja madina dauda ta yi da mai magana da yawun hukumar shige da fice a najeriya sunday james kan sabuwar dokar biza da Najeriya ta fara amfani da ita a farkon wannan wata. Har yanzu a tarayyar ta Najeriya za a ji karashin hira ta musamman da wakilin muryar Amurka a jihar Kano mahmud ibrahim kwariyayi da alhaji nura hassan ya kasai kwamishina mai kula da ma'aikata da kuma harkokin kuɗi na hukumar alhazan najeriya kan adashen gata da aka kaddamar a jihar ta kano akwai shirin na kasa da sharhin jaridun ghana da kuma sharhin muryar amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin amurka amma dukkaninsu za su zo muku ne bayan an saurari labarun duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mataimakin shugaban amurka mike pence ya kare gwamnatin trump game da yadda ya tafi da annobar covid-19 wanda ya sanadiyar rasa rayukan amurkawa sama da 210 yayin da abokiyar karawar shi ta jam'iyyar democrat kamala harris ta kushe da cewa babbar gazawa ce ga kowace gwamnatin shugaban kasa a muhawarar da aka gudanar a daren jiya laraba da batun coronavirus ya mamaye. They knew what was happening and they didn't tell you. Can you imagine if you knew on January 28th as opposed to March 13th? Sun san abin da ke faruwa, amma ba su gaya muku ba. Kun yi tunanin abin da zai faru da sun gaya muku a ranar 20 ga watan Janairu a maimakon ranar 13 ga watan Maris abin da za ku iya yi domin kare kanku sun sani amma sun yi rufa-rufa. I can tell you having led the White House Coronavirus Task Force that that decision alone by President Trump bought us invaluable time to stand up the greatest national mobilization. Zan iya shaida maka kasancewa ni ce shugabar kwamitin yaƙi da cutar COVID-19 cewar wannan shawarar da shugaba Trump ya yanke ita ce shawara mafi dacewa tun bayan yaƙin duniya na biyu. Na kuma hakikance cewa ya ceci dubun dubatar rayukan Amurkawa. Yayin da Trump ke burburewa daga cutar a nan Washington, Harris ta ce ba za ta yi rigakafin cutar ba in har shugaban ƙasa ɗan Republican ya amince da shi ba tare da goyon bayan masana harkar lafiya ba. An yi ta tafka musayan kalamai masu zafi da farko, amma bisa dukkan alamu an yi cikin mutunta juna fiye da yadda aka gudanar da na shugaban ƙasa a kwanaki takwas da suka shige. 'Yan takarar sun yi muhawarar ne a ɗakin taro inda aka hana baƙi da suka ƙi saka takunkumi shiga. Shugaban Amurka Donald Trump wanda yake jinyar COVID-19 ya koma ofis jiya da laraba da rana a karan farko bayan da ya fito daga asibiti inda ya kwanta sanadiyar coronavirus. Shugaban ya taka daga gida zuwa wurin aiki don tattauna batun tallafin coronavirus da ya ƙici ya cinyewa da batun guguwar Hurricane Delta a cewar jami'ar fadar White House. Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter jin kaɗan da tabbatar masa da batun kuma ya tattauna shirin tunkarar matsalar da gwamnonin Texas da Louisiana. Trump ya kasance babu alamun rashin lafiya a tare da shi na tsawon sa'o'i 24 a cewar likitar White House a wani bayani da ya bayar jiya laraba da safe. Jami'an lafiya a jihar Wisconsin sun bude shingaye a mazaunin asibiti a filin baje koli na jihar a jiya Laraba kusa da Milwaukee domin kulawa da masu COVID-19 da ke kokarin fin karfin asibitoci. kaso goma sha shida cikin ɗari ne kawai na gadajen asibiti dubu goma sha ɗaya da ɗari hudu da hamsin da biyu suka rage a ranar talata da rana in ji hukumar lafiya ta jihar Adadin waɗanda ke da COVID-19 sun kai 853 adadi mafi yawa tun barkewar annobar a cewar wani shiri da ke sa ido a kan cutar. Kuma mutum 216 suke ƙarƙashin kulawa ta musamman. Ana ɗora alhakin ƙaruwar cutar kan buɗe kwalejoji da makarantun firamare da kuma yin amfani da takunkumi da ba da tazara da jama'a ke yi. jihar Wisconsin ita ce ta uku a wannan mako a duk faɗin ƙasar da ta kasance jiha da cutar coronavirus ta fi muni. To shugabannin kungiyar masu zanga-zanga a ƙasar Sudan da suka tare tituna da suka hada da Khartoum da ma'aikatar mai da ke birnin da ke gabar teku kwanaki biyu a jere sun janye a jiya laraba. Sun ba da rubutaccen bayani ne da ke cewa sun bude dukkan hanyoyin biyu bayan zama da aka yi da jami'an tsaron Sudan da majalisar tsaro inda suka amince su aika da wakilai bisa jagorancin janar Ibrahim Jabir su tattauna da al'ummomin Beja domin magance matsalolinsu. masu zanga-zangar sun ki amincewa da wani sashe da ake kira the eastern track da ke cikin yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin gwamnati da 'yan tawaye a juba da suka ce bai kare hakkinsu ba wasu da ake zargi 'yan kungiyar isis ne su biyu da suka shahara wajen garkuwa da mutane da suke kiran kansu The Beatles suna Amurka inda za a gurfanar da su gaban shari'a a cewar jami'ai. An maido da mutanen biyu Alexander Amon Cote mai shekaru 36 da El Shafi El Sheikh ɗan shekara 32 Amurka ne daga Iraq inda suke tsare a ƙarƙashin kulawar sojin Amurka fiye da shekaru biyu yayin da amurka da birtaniya ke ta jayayya akan batunsu. adala labarun duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar rahotanni za mu fara ne da yankin tawa na jamhuriyar niger inda mazauna garuruwan yankin da ke kan iyaka da tarayyar najeriya ke zaman ɗarɗar sakamakon matsalar tsaro al'amarin da ya kai ga majalisar matasan yankin na tawa ganawa da hukumomin tsaro da sarakunan gargajiya da matasa da dai sauransu kan rawar da matasan za su iya takawa wajen samar da zaman lafiya a waɗannan garuruwa musamman madawa da birnin kwanni kamar yadda za a ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da wakilin muryar amurka a yankin tawa haruna mamman bako ya haɗa. Matsalar tsaro da arewacin tarayyar Najeriya ke fama da shi ya haifar da zaman ɗarɗar a waɗansu yankunan jamhuriyar Nijar da ke iyaka da wannan yankin na tarayyar Najeriya inda sai da ta kai ga hukumomin wannan ƙasar ta jamhuriyar Nijar ɗaukan matakai na ayita ta ƙare kasancewa yankunan Maraɗi da jihar Tawa da wani lungun jihar Doso na fama da shawagin 'yan bindiga daɗi masu satar shanu ko ɓarai kuma masu garkuwa da mutane abin abin da yasa hukumomin na jamhuriyar Nijar suka tunkari wannan lamari a wannan lokacin wanda ya soma dokar hankalin mazauna yankunan maradi da jihar Tawa inda ministan cikin gida a wannan lokaci ya gana da mutane da dama na waɗannan wurare daga cikin wuraren na gundumomin gidan rumji da na birnin Kwanni inda birnin Kwanni sama da shekara guda da ta gabata Bazum Muhammad a lokacin yana rike da mukamin ministan cikin gida na jamhuriyar Nijar ya cewa jama'ar da suka sadu da shi. A wannan yankin nan na tsakaninmu da Najeriya musamman wajen yayya da wajen mun tseka mun gano cewa akwai mutane wanda ba a saba ganin su ba wanda kuma niyyar su ba ta ƙorance ba suke yunƙuri su yi irin aika-aika duk muka shaida a waɗansu ƙasashe abinda muke gani yake afkuwa a wani wurin ba mu so a gane shi nan kasa kwanne. Wannan lamarin shi yasa shugaban hukumar matasa na jihar Tawa tare da hukumomi na yankunan iyakar jamhuriyar Nijar Najeriya da sarakunan gargajiya na wannan yanke da shugabannin rundunonin tsaro na wannan yankunan da kungiyoyin matasa suka kai ziyara a yankunan da ke fama da wannan matsalar ta zaman ɗarɗar kamar yanda shugaban hukumar matasa na jihar Tawa ya yi mana karin bayani. Abdullahi Rashid Zaku, Firzan na matasa na jihar Tawa. Mun yi rangadi cikin jihar Tawa, Departama ta Kwanni da Mada. Dazukan da muka aiki su ne Bangi da Sabon Gida na Mada. Wannan komin su ne adda garuruwa wanda muna da iyaka da Nigeria. Eh, Kwanni ita ma da garuruwa wanda muna da iyaka da Nigeria. Maksudu wannan ziyarar da mun kai da kai shine don mu tattauna da matasa abin da shahi tsaro na wannan yanki suna kusa. kusan iyaka dan duk lokaci ana kawo hari ana zakwa na dukan mutum a ka kuɗi kwakwari suna zakwa suna amsa kuɗi gare su suna amsa zakka da sauransu su da lokacin da magariba ta yi to babu wani kwana na kirki sai da in kaga saya ta waye dan baka da tabbacin ba zaka an ka hari boshin ka ko an ka zaka amsa kuɗi gare ka ya zai yanzu baka ewa ma ta ka zo kasuwa ko ganin wani ana ta maka zo ka yan sai sere yanzu an zo a biyu shin a biyu don shi da sa muka zo muka yi hira da matasa mun ka nuna musu eh, ya ne ya kamata na matsayin mu matasa ciko wannan garuruwa mu kawo namu taimako abinda shahid tsaro bisa na iyaka haka mun ta tare da wakilan eh, jami'an tsaro dukan su dukan su guard eh, police da eh, masu aikin tsaro wannan da prefect da meruka da da sarki na wa'annan yankuna da malamai don don mu kwatanta ma wa'annan matasa vraiment da muhimmanci abin tunda su su suna ke jin abin kullum ko ci saya sun doka mana alkawali za su ba insha Allah zaman tsaro haɗin kai dan a ciwo wannan abubuwa haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Nijar. To yanzu kuma sai tarayyar Najeriya inda sabuwar dokar bizar da kasar ta fara amfani da ita a farkon watan nan na kunshe da wasu sabbin sauye-sauye da za su tafi da zamani sannan kuma akwai matakai da diplomasiyar ƙasa da ƙasa suka amince da su. Mai magana da yawun hukumar shige da fice a Najeriya Sunday James ya yi ƙarin bayani a wata hira ta musamman da ya yi da wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka a Abuja Madina Dauda ga yadda hirar su ta kasance. Bizan an yi shi ne don samun kwararru a harkan fasaha da kere-kere da wasu harkan ilimi na kimiyya wadda ba mu da irinsu a cikin gida. Wasu a cikin bizozin kuma don harkan yawace-yawace da ake ce da shi tourism da kuma visa na karamin lokaci da ake ce da shi short visit visa. To yanzu kudaden visa ma an sauya suke nan su tafi daidai da na kasashen da mutane ke shiga da fita a cikinsu? Wato, shi biza doka ne na yadda wani ya shigo ƙasarka. Doka ce kuma na hana mutane zuwa ƙasashe. Biza ya zamanto takunkumi ne na tsaro wanda zai iya ba da ikon shiga zai kuma ba da ikon a hana mutum shiga wani ƙasa. Mu a nan Najeriya wannan sabbin kudade da aka sa na bizan nan ba wai an yi shi don wani dalili ba ne amma ana ce da shi a turance principles of reciprocity wato ramakon gayya in ka bani dubu goma ni man sama dubu goma in ka samu dubu ishirin ni man sa maka dubu ishirin to haka dokan diplomasiya yake shi biza akan yi harka ne da shi na tsaro akan yi harka ne da shi kuma na shigar da jama'a akan kuma harka da shi na hana jama'a wadda ba a so shiga wani kasa shiga to kin ga kenan ba wai wani abu ne sabo ba ba wai sabo salo bane sai dai dan gyaran fuska ne da aka yi da aka ce aka ce mutum yana da kyau sai hada da ado to shine abin da aka yi to yaya alakar najeriya da kuma wasu kasashe na afirka duba da cewa najeriya ita ce babbar yaya a nahiyar afirka najeriya kuma kin ga babban yaya ne a afirka ba zai zamanto muna zaune a nan a ce mutane mu ana ci musu fuska ba in aka ma mutane mu dubu goma sai mu yi wa wannan kasar dubu goma in suka mana na dubu ishirin biza mu musu na dubu ishirin in kuma harkar tsakanin mu ba biza ne to su ma za su shigo ba biza to kin ga dokan kenan akwai kuma dan gyara da shugaban shige da fice na Najeriya Muhammadu Baban Dede MFR yayi a hawansa kujera ana ce da shi automation automation wato shine an sa injin na'ura wadda zai sa ba lalle sai dan adam ne zai karbi takardar hannunka ba ba kuma lalle sai dan adam ne zai ma rubutu ba za ka yi application ɗinka a kan na'ura za ka samu approval ɗinka a na'ura za ka biya a na'uran wanda ake ce da shi na zamani to automation ɗin na an shi wa temporary work permit da kuma visa on arrival ko kuma e-visa system ɗinmu. zai da aka yi sabbi da ake ce da shi Nigerian Visa Policy 2020 an yi su masu kategori guda uku sannan muna da 79 classes wato a turance kenan wannan bizozin ya hada da biza da aka yi wa mutane wanda suke rike da fasfuna kamar na kasashe guda biyu ana ce da shi dual citizens an yi kuma visa on arrival wa masu rike da fasfo na african union akwai kuma visa on arrival na masu zuwa harkan yawace-yawace da ake da shi tourism sannan akwai visit visa wanda aka yi wa masu zuwa su zo ga iyalai da kuma abokane a ko da ake da short visit visa wato visa na karamin lokaci guda 28 sannan ko temporary residence na zama dan karamin karamin lokaci an shi guda 36 sannan ko permanent residence zama mai dogon zango an shi na mai guda 15 wato in kika hada 28 28 da 36 da 15 zai baki 79 classes of visa To yanzu ma dai muna tarayyar Najeriya inda za mu ji karashin hira ta musamman da wakilin muryar Amurka a jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari yayi da Alhaji Nura Hassan ya kasai kwamishina mai kula da ma'aikata da kuma harkokin kuɗi na hukumar alhazan Najeriya kan kaddamar da adashen gata ga maniyyatan aikin haji na jihar ta Kano. A baya an ji muhimmancin wannan adashen gata ga maniyyata a yau kuma za a ji yadda tsarin adashen gatar yake karfin ka ne idan kana so ka ya dogara ga kudin aikin hajjin da aka sa a shekara idan kana so ka je wannan shekara mai zuwa ne haka ko nan da shekara biyu to abin da aka sa zaka in zaka yi ajiyewa abun nan da yawa haka yadda zaka iya bi a cikin shekara biyu zaka iya yi domin shi wannan tsarin akwai kasashen da suke yin shi kamar su Malaysia su Indonesia haka su sun yi nisa a ciki saboda haka zaka ga su ma wasu daga cikin al'azan masu shekara ashirin wani ma talatin tsayuwar rayuwar su zaka ga suna yin abu na adashin har zuwa lokacin ya kai. To yanzu misali idan na tara kudaden nan kuma aka zo aka yanke aikin haji kujera aikin hajji kuma na tara da yawa ya za a yi ko kuma bai kai ba. Na farko dai idan ka aje kuɗin nan ba kawai aje su za a yi ba abin da nake nufi a nan shine yanzu a ce kamar misali a sa kudin aikin haji miliyan daya da dubu ɗari biyar so idan ka zo ka tara kana tara kana tara haka kai wajen miliyan ɗaya ai ba aje kuɗin kawai za a yi ba ana juya su ne su bankin jais mun yi da su za su dinga juyawa kuma duk ribar da suka samu a juyawa kowa za a bashi kasan shi da shi mai kuɗin da ya aje da kuma su bankin har kuma da hukuma alhazai saboda haka sai ka ga watakila yayin da ka aje miliyan daya. zai ka ga an Allah yadda sai ka ga riba watakila ta ja ma wajen dubu ɗari ku kuma dubu ɗari biyar ɗin da za ta cika ma kuɗin. ita rayuwar musulmi da mabil adama zan ce ne na rai da mutuwa hmm. ana cikin wannan taro watakila na ayyana cikin shekara hudu biyar zan tara wannan kuɗi hmm. sai kuma wa'adi ta Allah ta kasance bayan na shekara uku ina tara kuɗin nan hmm. me zai faru. to idan kana cikin tarawa kuma sai Allah ya sa ko kwanan ka ya kare ta Allah ta yi faru ka mutu to kaga fa yadda shari'a musulunci take shine cewa duk abinda ka bari ya zama na magada kuma har wannan kudin su ma sun zama na magada saboda haka su magada su za su ce ga abin da za a yi da kudi idan aka rarraba kowa ya samu nashi in wani daga cikin yayanka ko kuma magadanka suka samu wani ya samu kuɗin baki daya to wataƙila shi sai ya ci gaba in kuma an sun kasu ne in suka ce a mutum ɗaya ya ci gaba sai a ci gaba kuma suna son kudin su ne baki daya sai a turo musu kudin su a biya su. yanzu kuma ga su lemu bar ma ɗauke da shirin na kasa. na kasa na kasa na kasa ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Suleiman Muni Barma. A da ake shirin sake bude makarantu a ranar 15 ga watan Oktoba bayan kammala babban hutu a jamhuriyar Nijar, wata tawagar shugabannin haɗakar ƙungiyoyin nakasassu wato Federation de Personnes Handicapées ta fara rangadi a karkarar dogon dutse da ke yankin doso da nufin faɗakar da iyayen yara na ƙasassu fa'idar kai su makaranta domin samun ilimin zamani wannan wani bangare ne na tsarin baiwa irin waɗannan yara damar ɗaukar karatu cikin aji guda da sauran yaran da ba su da tawaya wato education inclusive da nufin kawo ƙarshen bambanci a tsakanin yaran wannan ƙasa kamar yadda mataimakin shugaban kungiyar makafin Nijar Malam Musa Nasir ya yi min bayani ta wayar telefon. gwamnati bisa taimakon kungiyarmu ta ƙasa ta federation da fiyansa makin plan niger don mu ba su wasu kai bisa eh, dokoki da kuma bisa inci hakkin yara eh, da a hiddo su a sa su makaranta kuma za mu ba su horo bisa wani abu wanda aka ce ma guidance parental ko counseling saboda su zo gida-gida su waye suwa kama horo da uwaye yara wanda a daji kun san wani abu sai wanda ya saba da waɗanda uwaye yara na idan su muna iya jibin kwarai in sun kai daji wajen uwayen wasu yara da ba su son su sa yaran su da kwal na kasassu su waye su musu da kanu saboda su samu su sa su eh, makaranta kuma ako identification da insha Allahu muka son kamar dunnan kin dogon duci duk inda yaro yake inda yana da eh, nakasa ko bukatar musamman a samu a hiddo shi a sashi makaranta. Wato kuna rubutar yaran da ke da ke kenan a karkarar dogon dutse? A karkarar dogon dutse don ku shi na insha Allah yanzu suna mutane da muka ba horo za mu ba su kamar takarda da aka ce ma fish za su taya gida-gida ƙauye inda adda yara su samu su identify su kuma bisa fish an rubuta ko kowace irin da kasa adda mutum in kai makafuna ko kurmu ko kurma ko ko kai zabayana bisa fish na za a rubutawa kuma a gani wace matsala gare ka kuma insha Allahu muna son har su malamai wanda a ƙauyoyin yaran ga duk za a ba su horasuwa saboda su samu su ɗauki yara su cikin lakol na garinsu su ba ba sai yaro ya zo na dogon duki ba wato ana iya ana iya kai su makaranta kenan wadda baki ɗaya yara ke yi ba wai sai dole ce makarantar makafi ko ta kurame ba ta kurame aha wanda aka ce ma inclusion education ko education inclusive lokaci na insha Allah aka so a bunƙasa na a cikin department kin ganin dogon dutse kun lura cewa kamar Karkar dogon dutse ba a baiwa yara na kasassu damar su yi ilimin zamani ne yasa kuka kaddamar da wannan shiri na zagayen kauyukan da ke wannan shiya to abana wanda ka gane kamar cikin proje kin da ita federation ta yi akwai gungomi kamar departama sari duka irin su kwalo eh, sayi torodi walam eh, gaya da nan dogon duci suna an ka ɗauka kuma pilot za a gani nan da shekara uku muka son a sa yaro yara kamar masu bukatan musamman ko na kasan su wajen dubu uku muka so kaga kenan zai zama pilot kuma wato tsari ne na gwaji kenan a ga irin sakamakon da zai bayar kafin a nan gaba a kimfada ah. abin zuwa sauran sassan kasa aha hakan gana saboda in an ka gani za a gani ga abin da federation ta yi a cikin shekara uku an samu yaro dubu uku domin kakwai shi ko dun nijar gaba ɗai eh, yaran daga makaranta wajen shekaru nawa duka su ba su wuce da dubu biyar kuma na a cikin shekara uku an samu yaro wajen dubu uku su shiga makaranta mm. kaga abana wanda za mu bar mu gwamnati shi ma ya kama ya ci gaba cikin tsarin jihohi ba. Mm. akwai alamar eh, wannan shiri naku ya samu karbuwa to lalle akwai muna muna tamaha kwarai tunda nan ma inda muka fara kaɗan formation a ko da yawa wanda ana kira mu ana ba mu labarin yara ga inda suke ko ko wata rana muna nan zama sai ka gama uwaye yara sun zo su ci ai sun ji labarin ana bara horo suna so su kawo yaran su ana samun haɗin kai insha Allah kware makwa sosai wallahi To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin idan Allah ya so. yanzu a madadin bakonmu malam musa na sayar da dukkan abokan aiki na sashen hausa ni sulaiman muni barma ke ce da ku muni lafiya To a gaida Sule yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai gabatar mana da sharhin jaridun gana. jaridun na yau ba cikin manyan labaranta na zakulo wannan Professor Obuku Ajiman za ta iya zama mace na farko shugaban kasa wani babban sarki ne ya faɗi haka kuma jaridar Ghana Times ta ruwaito wannan labarin ta ce babban sarkin Gomuwa Bujumbura da ke cikin gundumar Gomuwa ta gabas a cikin jihar tsakiya na Nakojo SL ya bayyana cewar mataimakiyan dan takarar shugaban ƙasa National Democratic Congress NDC Professor Jinana Obuku Ajiman za ta iya zama shugaban kasar ghana mace na farko game da abin da shugaban na gargajiya ya ce ne yana dubi ne ga ganin mace ta dare bisa matsayi na shugabancin kasar nan ya ce professor opuku ajiman daga dukkan alamu ita ke da wannan martaba akan wannan maganar da ya yi ya kara himmanta mataimakiyan shugaban kasar na ndc da kada kawai ta hangi cewar za ta ɗare matsayin mataimakiyar shugaban ƙasa amma ta hangi zama shugaban ƙasa ga baki ɗaya a cikin ƙasar nan. Sai kuma jaridar Daily Guide wacce ta ruwaito wannan labarin an karrama babban jami'in zartarwa na Alfa. jaridar ta ce gidauniyan nan da ake cewa ambassadors for peace and justice foundation ghana ta karrama babban jami'in zatarwa na alfa radio shak muhammad radwan ta kuma yi masa kyauta jaridar ta ce wannan gidauniya ta karrama babban jami'in ne saboda gudunmawar da ya bayar a lokacin da ake tsananin fama da cutar coronavirus jaridar ta ce wannan kungiya dai ta zaɓi mutum biyu ne a cikin ƙasar ghana da babban sarkin zangon kumasi sultan umar faruk da sheikh muhammad Radwan ta karrama su saboda irin gudunmuwa da suka bayar babu kakkautawa 'yan sanda sun kama wani mai maganin gargajiya da abokansa dalilin kisa da aka yi wa wani jami'in kuɗi na hot fm wato tashar rediyo ne mai zaman kansa wannan ne sharhi da jaridar daily graphic babban jaridar ƙasar ghana ta yi jaridar ta ce 'yan sanda a nan akara sun kama wani mai maganin gargajiya da abokansa dangane da kisan da aka yi wawa na na ndoli peni na uku ba muhini na yanci kramokrom da ke cikin jihar yammaci ta arewa wannan ya biyo gano gawar wannan dan caliki ne kwance jina-jina a kan gadon wani hotel da ke kusa da tashan motocin takuradi da ke a kaneshi nan accra da wannan sharhi na jaridar daily graphic muka iso karshen sharhin jaridun na yau redwan allah muktar abbas sashen kausa na muryar amurka accra ghana a gaida redwan za mu kuma kammalawa ne da sharhin muryar amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin amurka a wani jawabi da ya yi a taron kolin majalisar ɗinkin duniya shugaba donald trump ya faɗa cewa duniya ta shiga cikin wani rudani mun tsunduma cikin wani rikici da abokiyar gaba ta ɓoye ita ce kwayar cutar china wacce ta hallaka mutane da dama a ƙasashe 188 amurka ta kaddamar da wani shiri na yaki da covid-19 gadan-gadan ciki har da na'urorin taimakawa numfashi mai tarin yawa da za a raba wa kasashe masu bukata da wasu kayayyakin kiwon lafiya ko a yanzu akwai magungunan rigakafi guda uku da ake gab da kammala gwajinsu in ji Trump. We will distribute a vaccine. Ya ce za mu raba maganin, za mu yi galaba a kan cutar, za mu kawo ƙarshen annobar, kana za mu shiga sabon zamani mai cike da nasarori da ba taɓa gani ba, da haɗin kai da kuma zaman lafiya. A daidai wannan lokacin kuma za a tuhumi shugabannin China akan ayyuka da suke gudanarwa in ji shugaba Trump. In the earliest days of the virus, China locked down travel domestically. Ya ce a farko-farkon barkewar cutar, China ta rufe tafiye-tafiye a cikin gida, amma ta bari jirage na barin China suna yada cutar a sauran kasashen duniya. Gwamnatin China da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO da kusan China ke da iko da ita sun yi karya cewa babu wata shaidar da ke tabbatar da cutar na tashi daga jikin wani zuwa wani. Shugaba Trump ya kuma yi kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ta tuhumi China akan ayyukanta na lalata muhalli. Every China dumps millions A duk shekara, China tana zubar da sharar robobi da datti a cikin teku na miliyoyin tan, tana kuma shiga ruwan wasu kasashe tana kamun kifi. Suna lalata halittun karkashin teku, kana suna gurbata sararin sama da sanadarin mercury fiye da duk wata ƙasa a duniya. Gurbata muhalli da China ke yi ya kusan ninka wanda Amurka ke yi sau biyu, da kuma yadda yake karuwa cikin gaggawa. idan majalisar ɗinkin duniya tana da wani tasiri sosai shugaba trump ya ce da ya kamata ta mai da hankalinta akan matsaloli sosai na duniya da suka hada da ta'addanci da danne haƙoƙin mata da tilasta aikin ƙwadago, da safaran ƙwayoyi, da safaran bul'adama da tilasta shiga karuwanci da tsangwamar addini da cin zarafin ƙabilu da addinai tsiraru wannan shine sharhin murya amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka idan kana da tsokaci sai a rubuto mana ta editorials voa washington dc biyu sifili biyu uku bakwai usa kuna iya yin tsokaci da duban sharhohinmu na baya-bayan nan a shafin farko na voa editorials www.voanews.com/editorials da haka muka zo karshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin da magaran tare da taimakon ofishin muryar amurka da ke birnin yamai a madadin dukkan ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ni tamar abari ke ce muku a kasance lafiya daga nan birnin da magaram.